batun kammala zaben shugabannin majalisa dai ba a riga an yi ba sai dai yau an raba ofisoshi da kuma yadda wurin zama zai kasance a zauren majalisa wani muhimmin batu shine na kudade da aka ce za a ba 'yan majalisa da za su yi amfani da su wajen sayan kayan sawa an ruwaito cewa majalisa za ta raba kuɗi har naira biliyan 90 tsakanin 'ya'yanta da ke majalisar dattawa da ta wakilai amma sanata kabiru ibrahim gaya ya ce wannan labari shaci faɗi ne kawai wadro allowance ɗin kudin da ake bamu na wadro a wata shine dubu arba'in da biyu dubu arba'in da biyu ne shine za ka sai riga ta wata guda kana sawa in kai lissafi ko riga da muke sa na tabbatar ta wuce dubu hamsin eh, muke sa wannan mutane ba san menene abun ba suke ɗaukar wannan mataki a kai so da gana so mu 'yan najeriya mu gane cewa duk yadda ake faɗa abin da ake lissafi shine Eh, ko kuɗi majalisa sai a lissafin ya yawan mu da wannan kuɗin an manta akwai ma'aikatan da suke majalisa batun zaben shugabannin majalisar dattawa kun riga kun zaɓe shugaban majalisa kun zaɓi mataimaki sauran mukamin kamar na shugaban masu rinjaye da sauransu yaushe za ku yi to wannan in allah da yau za mu tattauna a tsakaninmu na mutanen apc kuma maga irin gurbin da aka samu ya za a yi gyara don babu dalili mu tafi a rabe-rabe tafiyar ma a rabe ya jawo aka samu wake a cikinmu ah, kuma wannan bai kamata a ce ba haka ta faru ba to yaya batun sunayen ministoci da aka laburta cewa shugaban kasa zai aiko wa majalisa a yau ministan nan in ya rubuto sai ya kama mana majalisa mu kansa majalisa muna rikici ba mu gyara rikicin mu ba su ba mu gyara rikicin ba zai kawo mana minista wani abu ma da zai kawo mu ba zai kawo shi ba so da haka ina ganin a daina hanzarin sukan mutumin da yake da kishin niyyar taimaka kasar nan kuma kowa san janar buhari a shirye yake gyara kasar nan irin gudan yawa kuma zai rufe idan sai aiki sanata kabiru ibrahim gaya kenan a bangaren majalisar wakilai kuma hamisu ahmed mai lantarki ya ce a nan ma ba a riga an kammala zaben shugabanni ba akwai kujeru da na jam'iyya ne dole ya haɗa kai a samu haɗin kan jam'iyyar da kuma shugabannin majalisa kamar shi spika da sauransu wadda duk yanzu ana tattaunawa kuma insha Allah kamar yadda aka saba mu a majalisar eh, House of Reps za mu fito da matsaya wadda insha Allah za ta biya bukatun da ake so. 'Ya'yan jam'iyyar APC da ke majalisar dattawa na ci gaba da taro domin warware matsalar zaben shugabannin da har yanzu yake ci gaba da raba kawuna. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.